radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 الله على محمد Bismillahi Rahmanir Rahim. Kun kamo radio biyo a a cikin shirin sa na rana na yau Juma'a. Muhammad Amin Ibrahim kyawa ke muku sallama kuma zai kanta ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko da kamar saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na lafiya sai da kula. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na mu koma noma. Da fatan masu sa zama kuma su jaɗin shirin amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san. Tare da Abdullahi Salihu Katsina. ko kun san. Jama'a masu ware Assalamu alaikum. Yau Juma'a 30 ga watan Satumban shekara ta 2022 wanda daidai da uku ga watan Rabiu awal na shekara ta 1444 hijira ga Mariya. Masu ware kun san cewa shekaru 56 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan Satumban shekara ta 1966 kasar botswana ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan ingila tun a cikin shekara ta 1885 ne turawan ingila suka mamaye botswana kuma a cikin shekara ta 1920 al'ummar kasar suka fara gwagwarmar kwata 'yancin kansu a cikin shekara ta 1966 kasar ta zama mai cikakken 'yanci kasar tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 720. sannan tana gwabtaka da kasashen afirka ta kudu zimbabwe da kuma namibia masu ware kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan satumban shekara ta 1985 charles richard wani masani dan kasar amurka wanda ya kirkiro ma'aunin girgizar kasa na richard ya rasu yana dan shekara 75 a duniya charles tare da taimakon wani masani sun sami nasarar kirkiro wata na'ura ta auna karfin girgizar ƙasa sun raba karfin ma'aunin zuwa mataki tara kafin kirkiro wannan na'ura dai ana kesa girgizar ƙasa ne da irin asarun da ta jawo a zahiri da ƙarshe masu sarai kun san cewa yau ce ranar talatin ga watan satumba ranar da aka ware a matsayin ranar bebaye ta duniya manufar ware wannan rana dai ita ce fahimtar da al'umma shugabanni irin halin da waɗannan mutane suke ciki a duniya sannan kuma a kwaɗaitar da hukumomi da jama'a wajen taimakawa bebaye domin kawo ci gaba a rayuwarsu tare da samar musu da muhimman abubuwa waɗanda suke bukata waɗanda suka yi daidai da yadda za su iya rayuwa a cikin jama'a ba tare da sun fuskanci matsaloli na zamantakewa ba daga cikin ci gaban da aka samu dangane da ingantar rayuwar bebaye har da samar da hanyoyi na magana da su ta hanyar ishara wanda za a iya koyar da su a makarantu kamar yadda kuma a hukumance za su iya yin aiki a ma'aikatan gwamnati tare da yin magana da kuma gudanar da ayyukan su ta hanyar ishara.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Bismillahirrahmanirrahim ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin farko muhimman kaninsu. su. 'yan takarar shugabancin ƙasa a najeriya sun sha alwashin guna da yakin neman zaɓe cikin lumana amurka ta tabbatar da kashe ɗan ƙasarta guda ɗaya harin da dakarun kare juyin musunci na iran suka kai a arewacin iraki 'yan sanda a ƙasar faransa sun fito fili sun nuna goyon bayansu garantacciyar ƙasar isra'ila a lokacin gasar ƙwallon ƙafa kimanin mutane 20 ne suka mutu wasu kuma suka jikkata sakamakon fashewar bam a kasar afghanistan yanzu kuma ga labaran bi da bi 'yan takarar shugabancin ƙasa a najeriya sun sha alwashin gwada da yakin neman zaɓe cikin lumana manyan 'yan takarar shugabancin ƙasa a Najeriya sun rattaba hannu kan yarjejeniyar gudanar da yakin neman zaɓe cikin lumana ba ta da hantarar juna ba domin kaucewa faɗawa cikin rikici a lokacin gudanar zaben shugaban ƙasa da za a yi a shekara mai zuwa ta 2023. 'Yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyu goma sha takwas suke har da mace ɗaya da suka kunshi APC, PDP, NNPP, Labour Party, da sauransu sun rataba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya wanda kwamitin zaman lafiya na ƙasa ya jagoranta a birnin tarayya abuja da yake bayani ta faifan bidiyo ga maralta taron shugaban najeriya muhammadu buhari ya buƙaci dukkan 'yan takarkarin a zaben na shekara ta 2023 da su nisanci cin mutuncin juna da kalaman tunzura jama'a a lokacin yakin neman zaɓe ya ce ƙara yaɗuwar kalaman ƙarya da labarai marasa inganci na cewa zama babbar barazana ga tsarin mulkin demokuraɗiyya a ƙasar ranar 25 ga watan Fabrairu shekarar 2023 ne ake sa ran gwamnati da zaben shugaban ƙasa da ake ganin jami'u uku mafiya karfi ne za su yi hamayya mai zafi a tsakanin su. Amurka ta tabbatar da kashe ɗan ƙasar ta ɗaya a harin dakarun kare juyin musulunci na Iran so kai a arewacin ƙasar Iraki. Kakakin makarakin wajen ƙasar Amurka Vaden Patel ya tabbatar da mutuwar mutane a jiya Alhamis ya ce za mu iya tabbatar da cewa an kashe ba amurke guda ɗaya sakamakon haran da kai a yankin kurdawa na ƙasar iraki dakarun kare ji musulunci na iran sun kaddamar da wasu hare-hare an sanar dakarun 'yan ta'adda da ke yankin kurdawa na ƙasar iraki da suka hada da gungun da ake kira da jam'iyyar komala a matsayin martani game da ayyukan ta'addanci da 'ya'yan kungiyar ke yi a yammacin kasar iran da nufin haifar da tarzoma a cikin kasar bayan mutuwar wata mata a asibiti da ya jawo zanga-zanga a kasar a wani bayani da kwamandan dakarun jin musulunci na iran ya yi ya tabbatar da ci gaba da kai hare-hare a sanin 'yan ta'addar har sai an kwance ɗamarar su baki ɗaya tare da wato kwace makamansu wannan yana zuwa ne a lokacin da amurka ta fito fili tana goyon bayan masu tara tarzoma a kasar iran da ya haddasa mutuwar gwamman mutane da kuma jawo munar asarar dukiyoyi. 'Yan sanda a kasar Faransa sun fito fili sun nuna goyon bayan su ga haramtacciyar kasar Isra'ila a lokacin gasar kwallon kafa. Rotanni sun bayyana cewa jami'an tsaron kasar Faransa sun hana magoya bayan tawagar kwallon kafa ta kasar Tunusiya daga tutar Falastinu domin nuna goyon bayan su a lokacin wasan sada zumunta da aka yi tsakanin kasar Tunusiya da Brazil a birnin Paris. an yada faifan bidiyon yadda abin ya faru a shafukan sada zumunta inda aka nuna yadda wani mai goyon bayan kasar tunusiya ya yi daga tutar falastinu a filin wasa na park des prince da ke babban birnin kasar faransa jami'an tsaron kasar faransa da ke kula da tsaro a filin wasan a lokacin wasan sada zumunta tsakanin kasashen tunusiya da brazil suna dauki mataki kan matashin da ke kokarin daga tutar falastinu ta hanyar hana shi daga daga tutar a filin wasan wannan yana zuwa ne a lokacin da kasashen duniya da za su halarci gasar kwallon kafin kofin duniya suke gudanar da wasannin sada zumunta domin gyara damarar tunkarar gasar kwallon kafin kofin duniya da za a yi a kasar qatar a watan nuwamba mai kamawa to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kimanin mutane ashirin ne suka mutu wasu kuma suka jikkata sakamakon fashewar bam a kasar afghanistan rahotanni suka fito daga kasar afghanistan sun nuna cewa wato akalla mutane ashirin sun mutu gwamnati kuma sun jikata sakon kafshewar bom a cibiyar ilimi ta kej da ke dashti barci ta hazara a birnin kabul babban birnin kasar kakakin ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar abdul naif takur ya bayyana cewa za yanzu ba iya tantance adadin waɗanda harin ya shafa ba kuma tuni aka fasa jami'an tsaro da mugana da bincike kan musabbabin afkuwar lamarin. A nasa bangaren kakakin rundunar 'yan sanda ta birnin Kabul, Khalid Zadren, ya bayyana cewa an kai harin ne a wani wuri da ba na gwamnati ba da ake gudanar da jarabawa. a majiyar asibiti ta tabbatar da mutuwar mutane 23 ya zuwa yanzu da kuma jikata 36 masarautar musulunci ta kasar afghanistan ta tar da kai harin da aka yi a cibiyar bada horo ta kaj da ke gunduma ta sha uku a birnin kabul ta da bayyana shi a matsayin babban laifi kana ta jajanta wa iyalan waɗanda lamarin ya shafa daga ƙarshe za ku ji cewa shugabannin majalisar dokoki da na wakilai a najeriya za su gana da shugaban ƙasa kan yajin aikin asu shugabannin majalisun najeriya za su gana da shugaban kasa muhammadu buhari kan yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'i ta kasa asu ke yi kusan watanni bakwai kenan kakin masar dokokin ta najeriya fami jami'a mila ya ce nan da 'yan kwanaki za su sanar da rahoton tattaunawar da suka yi da jagororin kungiyar ta asu za su miƙa wa buhari don ƙara samun wasu bayanai na daban na ganin an ɗauki matakan da suka dace wajen kawo ƙarshen takaddamar wannan yana zuwa ne a lokacin da ofishin ministan shari'a ya ce zai duba koke-koken da asu ke yi kan batun tsarin biyan albashi na ippis da kuma utas wanda shine babban abin da ya jawo yajin aikin a ranar alhamis ne shugabannin majalisa suka gana da asu inda ministan kwadago da shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya da sakataren gwamnati suka halarta da niyyar kawo ƙarshen yajin aikin da aka kwashe watanni bakwai ana yi. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. To bayan da kuka saurari cikakkun labaran duniya bari mu kawo muku shirin mu na gaba wata shirin na lafiya sai da kula tare da Hassan Barka. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin rediyo Hausa biyu hajji daga nan Tehran da ya saba bijiro muku da wasu batutuwa da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin na wannan mako zai mai da hankali ne kan allurar kafin da ya kamata a ce yaro ya samu daga haihuwarsa har zuwa tsawon shekaru biyar. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marala kamar da watakila aka ji shirin a yau na mai da hankali ne kan mahimmancin allurar kafin da ya kamata a ce yaro ya samu da zarar an haife shi har zuwa shekaru biyar. To dangane da wannan batun Shirin a yau ya gaito mana da Dr. Umar Sagagi wani ƙwararren likita a tarayyar Najeriya inda kuma da farko ya fara da yi mana bayani kan abin da ake nufi da rigakafin a likitance. To, allurar rigakafi allura ne wanda ake yi ma mutane domin hana kamuwa da wani ciwo. Abin da yake yi shine yawanci Allah ta'ala halicce mu da garkuwa a cikin jikinmu. to garkuwan nan tana da wani al'ada idan ciwo ya same ka na farko ya zo kuma ya sake samun ka garkuwan za ta yi ƙarfi a samu na biyu fiye da yadda kake samu na ɗaya. To abin da ake yi wajen allurar rigakafi shine kwayoyin cutar ne wanda aka rage musu kaifi yawancinsu. Wasu an rage musu kaifi wasu kuma an kashe su gaba ɗaya. sai a kama mutum a jikin shi sai a wannan garkuwan jikin ya girma ya zama na cewa ko da a gaba ciwon ya same ka ba zai illa ba. To dakta daga yaushe ne ya kamata a ce yaro ya fara samun waɗannan allurar rigakafin? ya danganta a ƙasashe daban-daban na duniya amma dai mu a nan Najeriya akwai abin da kira routine immunization wato rigakafi na yau da kullum ana farawa ne daga lokacin da aka haifi yaro kuma ana yi ne ma kusan guda takwas ko tara ma a yanzu da guda bakwai ne amma yanzu sun kai takwas ko tara eh, daga cikin su akwai tari na TB wato ciwon TB shine wanda tuntun azal ana yin shi ana ce mishi BCG akwai polio na na rigakafin cutar polio. Akwai wani ciwo da ake kira potisis wato shika-shika. Wasu bangaren hausa ana kiran shika-shika. Shi ma tari ne wanda idan yaro ya kama za ji tari. ya yi tari ya yi tari ya yi tari sai kamar zai yi haushi kamar kare to shi ma wannan ana yin maganin shi sai kuma akwai wani ciwon da ake kira diphtheria shi ciwon wuya ne yana kama yara ya ya kumbura wuya yadda mutum ba zai iya shiga ba har in ba a sa'a ba ya zama ajalin mutum. To akwai kuma tetanus wato ciwon tsinkau tsinkau shi wannan shi ma yara suna kamawa. To wayannan su ne wanda aka fi sani a da. Ah, to a yanzu akwai Eh, allura immunization da ake yi na yau da kullum a nan kasar Najeriya akwai hepatitis B wato ciwon hanta wanda yake idan ya kama yaro tun yana yaro ah, yakan illa kwarai da gaske ko da yaron ya girma to ana yin rigakafi cikin yara suna ƙanana. Bayan wannan akwai ciwon tarin pneumonia shi ma yanzu akwai rigakafin shi. To bayan wannan kuma akwai rigakafi wanda ake yi ba shi ba ne yau da kullum ba ne amma akan yi ma yara kamar misali ɗan sankarau kamar misali ciwon gaida wato bakon dauro da kuma wasu su ce dusa da turanci ana kiran shi measles shi ma ana yin alluran shi amma yawanci sai yaro ya kai kamar wata shida zuwa tara haka to a taƙaice wayannan su ne cututtukan da ake yin rigakafin su a nan da wajen mu a can wasu kasashe da suka ci gaba akwai da yawa a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa rigakafin dai suna da yawa inda likitan ya zayyano har guda tara to ko waɗanda daga cikinsu ne suka fi muhimmanci To, eh, alhamdulillah wanne yana da mahimmanci kasan shi ciwo ba wanda ja ce ciwon da bai da mahimmanci domin shi ciwo dama kowanne yana iya zama illa babba ko kuma ajali. Wayannan duka wayannan guda tara nan duka suna kisa. So kuma ko dai yanzu yanzu ko kuma can da saboda haka kowanne a cikin su yana da mahimmanci. Daga BCG, oral polio, hepatitis, DPT, tetanus diphtheria uh, uh, measles duka kowannen su yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda haka abin da kawai da za a yi ma kiran hankalin iyayen yara ne idan an aihu a yi kokari a je wajen masu kiwon lafiya domin su faɗi yadda za a yi shi ko ne yana da lokacin da ake yin shi. To dokta wani hadari ne yake tattare da yaron da bai samu waɗannan rigakafin ba? To hadarin ne yaro na da hadarin kamuwa da wannan cututtuka. Alal misali shi TB yawancin yara idan sun kama TB eh, za ka ga cewa ba lokacin dabdab za a ga a ah, a uzaranci za a ga illar tv ba sai an dan kwana biyu Allah ka ba mu sa mai sama Allah ya ciwo gobe Allah ka ba mu sa mai sama Allah be azaba gobe. To masu sauraro karshen shirin kenan sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu Dr. Umar Sagagi wani kwararren likita a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. da mu mai sama Allah To yanzu kuma sai shirin na mu koma noma tare da Mushtaba Adam. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan tasirin yakin ƙasar ukraine akan farashin kayan abinci da makamashi a ƙasar demokuraɗiyar congo da fargabar da ake yi na cewa hakan zai iya haddasa wasu sabbin rikice-rikice a wannan ƙasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. A gabashin ƙasar demokuraɗiyar Congo ana ci gaba da zaman zulumin cewa za a iya samun ƙaruwar tashe-tashen hankula. saboda hauhawar farashin kayan abinci a duniya wanda tushensa shine yakin rasha da ukraine baya ga kayan abinci wani abu da farashinsa ya karu a ƙasar ta congo shine makamashi tashin goron zabin da makamashi a wannan ƙasa sakamako ne kana kai tsaye na yakin da rasha take bugawa da ukraine yana kuma ƙara fasata al'ummar wannan yanki musamman mazauna gabashin ƙasar kafar watsa labaru ta africa news ta ambato wani manomi a wannan yanki yana maganan cewa wannan tashin farashin goron zabi da kayan abinci da makamashi suka yi yana da matsala ga rayuwarsu haka kuma wani mutum matuƙin motar haya mai suna alimsi a Bara, ya ce gwamnati ba ta taka rawa wajen daidaita farashin makamashi da yake tashi sama da kuma ƙada cewa ba ko makamashi ne kaɗai yake tashi sama ba har da sauran kayan masarufi ga misali buhun sukari mai nauyin kilo 50 a baya ana sayar da shi dala 43 yanzu kuma ya koma dala 60 hakanan kuma man girki ya yi wannan irin tashin goron zabin sai shinkafa da kuma masara duk sun rubanya farashinsu ɗaya daga cikin dalilan da suka sa ake samun wannan irin tashin farashin a ƙasar demokuraɗiyyar congo shine yadda ta dogara da shigo da kaya daga waje. wani mai sharhi a kan tattalin arzikin ƙasar ta demokuraɗiyar congo mai suna fulin bishakabalia ya bayyana cewa idan har a fagen ƙasa da ƙasa ba a iya lalubo hanyar kawo ƙarshen abin da yake faruwa a ukraine ba to hakan yana nufin za mu fuskanci matsalar wato hanyar shigo da kayan masarufi. kuma a fili yake cewa farashin kayan zai ci gaba da hauhawa a nan kasar don haka nan da watanni biyu masu zuwa lamarin zai zama wani ma'auni ne na abin da zai faru ga al'ummar wannan yanki saboda rage wa al'umma raɗaɗin da suke fuskanta na hauhawa farashin a yankin gwamnan buhabu ya ba da umarni da a sauƙaƙa farashin kayan masarufin sai dai 'yan kasuwar yankin suna ɗarɗar da yin haka saboda dama tuntuni sun yi faduwa warwas to a najeriya noman masara shine ke fuskantar wato karuwar kudaden da ake kashewa inda aka ce ya yi tsada da bai taɓa yi ba tun da najeriya ta samu 'yancin kai hukumar da take a matsayin ma'aikatan noma ta amurka ce ta sanar da cewa yadda noman masara ya yi tsada a najeriya ba a taɓa ganin kwatankwacinsa ba tun da aka sami 'yanci hukumar ta ƙara da cewa kudaden da ake kashewa sun karu da kaso 16 a shekara ta 2021 wanda ya tsallake shekarar da ta gabace ta an sami wannan karuwa ne dai shekara ɗaya bayan da babban bankin ƙasar ta najeriya ya dakatar da bayar da kudaden kasashen waje domin shigo da masara a matsayin wata sabuwar siyasa ta rage kayan abincin da ake shigo da su daga waje saboda a kasa waɗanda ake nomawa a cikin gida sai dai a lokaci ɗaya gwamnati ba ta hana 'yan kasuwa su sayi dala a kasuwannin bayan fage ba domin su shigar da kayan abinci cikin ƙasar. To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda kudewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba idan mai duka ya kai mu mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To da wani ne makawo karshen abin da za mu gabatar muku amma da kuma sauran gigogi, ga takaitattun labarai. 'Yan takarar shugabancin ƙasa a Najeriya sun sha alwashin guna da yakin neman zaɓe cikin lumana. Amurka ta tabbatar da kashe ɗan ƙasarta guda ɗaya harin da dakarun kare juyin musulunci na yaran suka kai a arewacin Iraki. 'yan sanda a kasar faransa sun fito fili sun nuna goyon bayan su garantacciyar kasar isra'ila a lokacin gasar kwallon kafa kimanin mutane ashirin ne suka mutu wasu kuma suka jikkata sakamakon fashewar bam a kasar afghanistan kuma saurare ya zama wajibi jalin zamun shirin a nan ganin lokacin da aka ɗaya mana kawo jiki amma don waɗanda suka tallafa shirin kammala nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato wwwstb 1ng a huta lafiya. thank you